الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أنقى مسلمين ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi to insha Allah za mu tashi aya ta ashirin suratu ali imran na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa in hadduka fa qul aslamtu wajhi lillahi wa man ittaba'ani wa qul lil ladina urtu kitaba الذين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين نعم Allah madaukakin sarki a wannan aya mai albarka umurni ne ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan yahudawan dai da waɗannan kiristocin da suka zo daga najiran wanda suka tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a masallaci da kayansu da komai dinsu ba manzo Allah ya tattauna da su ya kafa musu hujjoji game da cewa annabi isa ba ɗan Allah ba ne kuma ba Allah ne ko ba cikon Allah ba ne. nabi sallallahu alaihi wasallam duk tambayan da ya musu he tabbatar cewa haka ne amma daga ƙarshe ɗin suka ƙi suka doge suka tsaya a kan wannan aƙidan tasu ta ce annabi isa dai ɗan Allah ne to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce fa'in hajjuka idan suka yi jayayya da kai jayayyan da ba ta da hujja ba ta da asali ba ta da makama ka kafa musu hujja ka tabbatar musu ka kira su zuwa ga Allah zuwa ga bauta wa Allah idan suka kiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam faƙulto ka gaya musu ka nuna musu kai matsayinka ka ce ni aslamtu wajhi lillahi ni na mika rayuwata zuciyata imamina na yi shiga Allah inda ku kun bauta wa Allah inda ku yadda shi ba ko annabi Isa za ku bauta shi za ku bi nayi nayi ku dawo ku bi Allah ko da na nuna muku ne don annabi Isa da yanda Allah yayi shi ba Allah ne Allah baya zama a cikin mahaifan mace ya fito kuma ta mafi tsaranta. Allah baya cin abinci baya sha annabi isa yana waɗannan abubuwa Allah baya bacci annabi isa yana bacci Allah baya rashin lafiya annaba suna rashin lafiya duka irin waɗannan abubuwa tunda na kira ku na kira ku ku bauta wa shi Allah ku bar wannan akidar kunki to ni ga matsayata aslamtu wajhi lillah ni ni kusata na ni da na. gaba da Allah madaukakin sarki shi zan bautawa ni da wa ma tabi'ani ni da mabiya sahabaina wannan shi mai mutuna ina fara gane ko kamar kawai fasfa eh, sunan ni ayu al-kafiruna a a'budu wala antum abiduna wala ana abidun wala antum abiduna lakum dinukum waliyadin ku je ku ku yi naku addini can amma ni matsayina aslamtu wajhiya lillahi da rayuwata da imani da komai na ga Allah subhanahu wataala ni da sahabaina waɗannan da kuke ganin su wa qul lil ladina utul kitaba ka faɗa masu waɗannan ahalul kitabi ɗin yahudawa da kiristoci ka faɗa musu ya muhammad warmiyina da waɗannan umiyai da ba sa rubu ba sa da su ne larabawa saboda su yahudawa an ba su littafi daga Allah kalmar kisoji mabiya na isa na lokacin an ba su jira daga baya aka zo zuwa manzo Allah ya shafe gaba ɗaya gore ma wacce addini to ka kira yahudawa ka kira kiristoci ka kira mushrikan larabawa quraisha wannan masu bautawa gumaka sune al-ummiyuna a ummi mutum shine wanda baya rubutu baya karatu a irin su ne Allah ya tada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي الأمين النبي صلى الله عليه وسلم على بايا يبدو بايا النبي رأى يوقو بشان كنا سبب سمين haka annabi sallallahu alaihi ya yi shi ayo da yawa sun tabbatar shi manzo Allah baya rubutu baya karu babban hujja lokacin da aka je Hudaybiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su je su yi umra wanda Allah madaukakin sarki nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce insha la tadkhulunna almasjid alharama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina za ku shiga insha Allah cikin aminci ku yi umra lafiya da suka je biya sai Quraishawa suka fito suka tare manzo Allah da sabansa nan suka ce ba za su shiga haji ba ba za su shiga Makka ba a wannan lokacin ba na jin ba a dade da yin yakin Badar ba ce ba za su shiga ba za su shiga makka ba ba za su yi wannan umran ba sai dai shekara mai zuwa su abun kunya ne a gare su a ce kwanan na aka yakin eh, yakin badar kuma aka yi defeating ɗinsu kuma a jiga musulman har sun zo garinsu ma sun shiga sun yi ibada kuma sun fito duniya za ta gano cewa lallai an yi wikinin nasu duniya za su gano ba su da ƙarfi hikiman da suka yi siyasa kenan sai suka hana a lokacin aka rubuta waɗansu yarjeunoyi na cewa a takaita yaƙi na shekara goma ba yaƙi ba taƙala babu abin nan a tsagaita yaƙi sannan kuma musulmai ba za su shiga ba makaɗin nan sai shekara mai zuwa sannan duk wanda ya musulunta daga cikin su shawan kafiran mushirkan yana so ya dawo musulunci madina kar annabi ya karɓe su amma su daga cikin musulmai wanda ya yi ridda ya bar annabi ya dawo cikinsu a karɓe shi ina fata an gane aka rubuta waɗansu dokoki da makamantansu duka wanda dukansu dai za ka samu akwai zalunci a ciki amma manzo Allah ya ce ya yadda kawai ya yadda aka zo aka yi sulhu aka rubuta takarda yarjejeniya da za a tashi aka ce to a karanta content na takardan a karanta abun da aka rubuta na takardan a yi yarjejeniya a ba su kofi musulmai su tafi da kofi shine mai karantawan ya ce ga abunda Muhammadun Rasulullahi sallallahu Alaihi ne ya yarjejeniya tsakaninsu da ƙuraishawa a kan kaza da kaza sai suka ce, "A, a gyara na farko, ga abinda Muhammadu Rasulullahi ya yarjejeniya da ƙuraisha a cire Rasulullahi din a bar Muhammadu binu Abdullahi. Kace ce, "Kalmar Rasulullahi a cire shi, ai, don ba mu yadda kai Rasulullahi din ba ne muke yaƙi." ai ita ta jawo yakin don ba mu yadda ba ne kai rasulullahi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marubutansa su share wajen manya-manyan sabai aka ce su cire rasulullahi sabai suka ce ya rasulullahi ka yi haƙuri ba za mu iya ba kafiri ya samu mu goge rasulullahi don shi son zuciyansa aka zo jin sayyidina Umar ce ba zai share ba gaskiya ba wai don saba manzon Allah ba a'a sayyidina Abubakar manya manyan sahabbai suka ce ba za su share ba sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah mu fa a jahiliyyar ma ba a nuna mana yatsa ballantana mun shigo addinin da muke ji muna cikin izza da daukaka ba wanda ya isa ya zo ya takale mu ya ce in kire rasulullahi don wani kafiri mushriki sai manzo Allah ya yi ta bin su ya ciro ne ce to shikenan ni a nuna mu wajen sai aka zo aka ce aka dauka aka kawo gaba aka ce kaga daga nan zuwa nan shine rasulullahi in tabbatar muku bai iya karatun ba aka ce annabi daga nan shine rasulullahi din ya aka share manzo Allah ya share ce a rubuta Muhammadu bin Abdullahi kenan aka rubuta Muhammadu bin Abdullahi ina fata an gane ko annai bai iya karatu ba da yanzu akwai masu cewa misali ai karatu da tafsiri ma kana rike da tafsiri qur'ani kana karatu ma bid'a ne annabi shi bai rike qur'ani ba annabi ya iya rubutu da karatu ya iya rubutu da karatu sannan abu na biyu kuma da bai rike din ba yace wanda ya rike ya yi bid'a haka ne da su. ina fata an gane ko to a takaicen takaicewa aka nuna maza to ka gaya masu waɗannan ummiyuna su ne ƙuraishawa larabawa ne wanda yake ummiyai ummi mutu wanda ake ganin su gidadawa masu binne yara da rai masu sassaƙe gunki mutu ya ɗau gatari ya sassaƙe bishiya ya fidda gunki ya kwanta yana birgima a ƙasan shi yana kuka ya biya mai bukata alhalin shi ya sassaƙe shi irin wannan gidadancin shine ummiya ina fata an gane ko to ka kira waɗannan gurub guda uku ya muhammad wa kullin lazina utul kitaba ka kira yan ahlul kitabi yahudawa da kiristoci da waɗannan ummiyai mushrikai mabauta guma amma masu bauta gumaka ka yi declaring musu matsayinka ka tabbatar musu da matsayinka ka ce musu me ka tambaye su ka ce musu ni aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani kuma a aslamtum kuma akwai mai musulunta akwai wanda zai miƙa wuya a cikinku ya bauta Allah ya zo mu tafi da shi ko babu ana so a raba gari ne fa'in aslamu idan ka samu waɗanda suka musulunta suka ce sun miƙa wuya ga addinin musulunci sun yi imani da Allah sun yadda da Allah to faƙadihi ta dau waɗannan sun tsira su ne a kan shirya sun shiryu wa in tawallau idan suka ƙi karɓan saƙonka ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suka ƙi musuluncin suka ce a kafurcin nan nasu za su zauna ba yahuda ya ce aƙidan shi zai zauna na yahudanci kirista ya ce a aƙidan shi na kiristiyatiniti zai zauna mai bauta gumaka ya ce shi gumakan nan nashi ne kawai zai bautawa kowa ya nuna haka to ka rabu da su fa inna ma alaikal balag naka tsakaninka da su babu tilasta sai dai naka wa'azi ne da isar da sakon Allah kawai naka isar da sakon Allah but kar yi fosin ɗin wani la a fiddin mun yi shi a can baya fa inna ma alaikal naka aikin da muke so yi wa'azi da isar da sako faman sha'a fal yu'min wa man sha'a falyakfur amma inna atadna lil na naran fa wanda suka kafurta ɗinsu san akwai wuta wallahu shi Allah basiru yana kallo mai kallo ne gaba ɗaya bil ibadi ga bayinsa yana kallon abin da ke faruwa gaba ɗaya ina fata an gane ko Allah ya ce innal ladhina yakfuruna bi ayati llahi amma Allah ya ce tabbas ina tabbatar muku ina sanar muku lallai waɗannan da suke kafurcewa ayoyin Allah Kafurcewa annabi da zuwan annabi su kafurce wa alkur'ani duk ayan da aka musu buga musu misali da ita su kafurce mata wa ya kutulunan nabiyina banda shi tsantsan tsagwaron kafircin ba su tsaya a nan ba ba su kame hannunsu ba duk da cewa an ce su je su yi abinda suka ga dama ko ba haka ba yawa amma duk da haka bayan wannan kuma wa yaqtuluna nabiyina su zo su yi ta'addanci ga annabawan da suke musu wa'azin kuma bi ghairi haqqin ba tare da wani haƙƙi ba ina fata an gane ko sannan wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi su zo su rika kashe malamai waɗanda suke umurni da ayi gyara da ayi adalci daga cikin mutane waɗanda suke suke umuri da ayi adalci ayi gaskiya ayi zaman amana masu umurni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki daga cikin mutane su ma ba sa tsira su zo su kashe su to fa bashirhum bi azabin alim kai ma waɗannan mutanen albishir da wata azaba mai raɗaɗi menene suke yi ga kafurci da kashe annabawa ga kashe malamai aikin yahudu kenan waɗannan abubuwa guda uku mafiya yawancinsu aikin yahudawa ne su sun rayu ne a kan assassination kawai su kashe rai duk wanda zai ce musu kaza ba kyau kashe shi za a yi duk wanda zai ce a bi Allah kashe shi za a yi duk wanda zai ce harka kaza babu kyau kaza babu kyau kaza babu kyau to kashe shi za a yi wannan aya mai albarka ga dalilin saukanta hadisin abu ubaidata radiyallahu anhu Allah ubangi yadda da shi yace qultu nazo na tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai nace ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayyun nasi ashaddu azaban yawmal qiyama waɗanne ne daga cikin mutane ne kai suka fi tsananin tsananin tsananin azaba sama da kowa kala sai manzo Allah sassala ya ce rajulun katala nabiyan mutumin da ya kashe annabin Allah babu wanda ya kai shi tsananin azaba gobe kiyama aw rajulun amara bima'rufin wa naha anil munkari ko kuma mutumin da yake umurni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki wanda ya kashe wannan mutumin yana daga cikin masu tsananin shan azaba shine malami ko kuma mutumin da yake umurni da mummunan aiki ya hana kuma kyakkyawan aiki babu wanda ya kai shi tsananin azaba gobe kiyama ai abinda aka sani ayi umurni da kyakkyawan aiki ko a hana mummuna aiki to shi vice versa ne umurni da mummunan aiki da hana kyakkyawan aiki waɗannan sifofin na yahudawa ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yace wal munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'dhin ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum a wata aya Allah ce lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yasna'un ba sa hana wani barna duka sifofin yahudawa ne ba yahude idan ya same ka ka kafa wajen barna a waje to zai baka miliyoyin empowering naka wannan barnan tabazama tabazama ta yadu ta mamuye wannan wajen zai iya baka kudin kyauta in ka fito da kira yanzu na zubar da ciki to da izinin Allah kudaden da zaka gani a kasashen waje sai ka rasa inda zaka yi da su in ka fito da wannan kira yanzu ka fito ka ce jihadi a musulunci haramun ne a samu kana fafatawa akan wannan kudaden da za a turo ma akan wannan aqidan da fikiran ba za su misaltu ba idan ka fito kana goyon bayan maɗigo ko liwaɗi a ƙasa da yake ɓarna ce ta bala'i wanda take saukar da bala'i da musiba da fushin Allah a doron ƙasa to za a mara maka baya mai tsananin gaske a yi financing ɗinka a sama maka filaye a kafafen yada labaru ta ma ka je ka ce ga wani abu na addini musulunci a ce babu time duka an saya ina fata an gane ko to ba yahude haka yake amma ka ce ka kafa makaranta ta haddan alkur'ani ko ka kafa wani abu dai gashi nan na musulunci sisi ba za ka gani ba so haka ba yahuda yake duk inda barna yake zai ƙara ta ya yalwata ta ina fata an gane ko Allah ubangi ya rufa mana asiri sai ya ce waɗannan mutanen su ne suka fi tsananin azaba gobe kiyama sai manzo Allah sai ya karantawa abu ubaidata reference sai ya karanta masa wannan ayan Su makara aya sai ya karanta wannan aya innal ladina yakfuruna bi ayatin Allah wa yaqtuluna nabi sai Allah ya karanta annabi sallallahu ya karanta ma Abu Ubaida wannan ayan a matsayin hujja da dalili na maganarsa da manzo Allah ya karanta ayan sai yace ya ba Ubaidata ya Abu Ubaida ka san dalilin da yasa Allah ya saukar da ayan nan to qatalat banu Isra'ila salatan wa arba'ina nabiyan fi awwalin nahari an samu wata rana da yahudawan banu isra'ila daga safe kawai zuwa, zuwa rana zuwa sha biyu rana sun kashe annabawa har, tal, har, tal, har eh, arba'in da uku ina fata an gane ko annabi annabi annabi annabi arba'in da uku suka kashe a lokaci ɗaya daga safe zuwa rana zuwa zuwa zuwa tsakiyar rana zuwa sha biyu rana suka kashe waɗannan sannan kuma a wannan ranan daga yinin daga tsakiyar ranar zuwa faɗuwa rana sun kashe mutum ɗari da goma sha biyu manya-manyan malamai da duk wanda aka san yana umarni da kyakkyawan aiki ya hana mummunan aiki suna kashe shi sun kashe mutum ɗari da ashirin kai waɗansu masu tafsirin suka ce ma waɗannan mutum ɗari da goma sha biyu ɗin nan sun zo sun tara su suna musu wa'azi suna nuna musu hatsarin kashe annabawan nan da suka yi da bala'in da ke jira da cewa bai dace ba to su laifinsu sun ce babu kyau bai dace da suka yi wannan ba suka ce ai dama su ne masu wa'azi duka aka kashe to a yi ne daga fitowar ranar har faɗuwanta annabawa arba'in da uku da malamai masu umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki mutum ɗari da goma sha biyu suka kashi shi ne dalilin wannan saukan ayan Allah ce innal ladina na bi ayati lahi ga kafurcewa ayoyin Allah ɗaya kenan wa ya na yaqtuluna na suka kashe annabawa bi gairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba mu ɗauka akwai wani haƙƙi akwai wani abin da annabi zai yi a ce eh ya take haƙƙi ya cancanta a kashe shi to bi ghairi haƙƙin din ba wai cewa akwai wani haƙƙin da ya dace a kashe shi bane a'a haka siddan kawai don sun ce abin da suke ba kyau sannan bayan haka wa yaqtuluna nabiyina wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nasi suna zaqulo masu umuri da kyakkyan aiki suna zaƙulo malamai masu wayar da kan jama'a wato ga addinin musulunci suna zaƙulo su a cikin mutane suna kashe su Allah ce irin waɗannan ayyukan da Yahuda nan suke yi waɗanda suke aikata su da waɗanda da masu aikata wannan aikin fa bashirhum bi azabin alim aka musu albishir da wata azaba mai raɗaɗin gaske gobe kiyama ula'ika waɗannan mutanen habitat a'maluhum fid Duniya duk waɗansu ayyukansu da suke aikatawa a nan duniya duk wani aikin da kafiri zai wanda ba musulmi ba ba yahude ne ko kirista ne matukan shi ba musulmi ba ko mai bauta gumaka duk ayyukan alkhairin shi duk wani abun da yake na bauta wa Allah Allah madaukakin sarki ce ayyukan sun baci su da lada tunda ba su musulunta ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ce duk wani aiki da kafiri zai yi na alkhairi da wani na sadaka da wani taimako Allah ya ce muna shekar da shi ne kamar yadda ake tumurmushe toka in ana iska ko, ko guguwa yadda tokan take tafiya haka ake tumurmushe ayyukansu yake tafiya ake nike su su zaman toga ina fata an gane ko ula'ika alladhina habitat a'maluhum fid duniya tun anan duniya wal akhirati da lahira ma ba su da komai domin wa man yattaqi ghayra al dinan falan yi minhu min huwa fil akhirati min al khasirin ina cikin masu asara a waɗansu malamai suka ce ula'ika ladina habitat a'maluhum fi dunya wal akhira suna cewa idan kafiri yayi aikin alkhairi misali ba musulmi ba kafiri ya tona rijiyoyi ya taimaka da rijiyoyi anan ya gyara gada yayi abin da yana kyautata mutane na taimaka musu da abinci ya mene menene Allah zai gyara masa duniyarsa ne kawai duniyarsa ne kawai za a gyara sai kaga business din shi yana tafiya tsak kamfanin shi yana haɓaka kawai abinda za a kawata masa ke ta ga yana ta gina gidaje masu kyau yana ta hawan motoci masu kyau to anan duniya za a rika sakanta masa kawai domin baya da komai a lahira amma Allah ce in aiki ne da ake yin shi wai da neman wai lahira Allah ce habitat a'malu wannan ayyukan sun baci matun a nan duniya wal akhirati ballantana lahira wa ma lahum min nasirina ba su da masu taimaka musu gobe kiyama a yayin da za a bijiro da su gaban wuta za a jefa su babu mai taimaka musu babu dama yawmun ne la yanfa'u malun wala banun rana ce da dama can Allah ya ce mana 'ya'ya da yawan dukiya ba za yawan yaya da dukiya ba za su amfani mutum ba ba mai kwatan su a hannun Allah sannan ba mai taimaka musu Allah ubangiji ya rufa mana asiri na'am بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون نعم Allah madaukakin sarki yace alam tara ila Ladina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillah wannan aya mai albarka ma tana da dalilin sauka ta sauka ne dai akan yahudawa ina fata an gane ko ba yahuda mutum tun farkon aya har yanzu shi ake mana bayanin shi domin da shi ake rayuwa a duniyan nan daga ba yahude sai kirista sai mai bauta gumaka sai musulmi su ne a duniyan kawai shi ne ake ta yawan faɗa maka kowa yanda yake kasan yadda ka zauna da shi ka san irin kanya da aka maka na mu'amala da shi da hulɗa da shi in kuma ka wuce wannan kuma ka can ina fata an gane ko abinda ya faru a wannan aya mai albarka wato an samu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na manzo da Allah ya aiko shi ya isar da saƙo zuwa ga mutane sai ya je ya shiga inda yahudawa suke a matsayin shi na mai da'awa shi annabi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je ya kira yahudawa ya zauna da su ya ce musu ku yi imani da ni kun san can kiristoci ne a farko najran ko ba haka ba nan kuma yahudan ne je ya same su ku yi imani da ni <clears throat> ku yarda da ni ku miƙa wuya gare ni saboda littattafanku sun tabbatar muku cewa eh lalle ni annabi ne sun muku albishir da zuwa na sun bayyana muku sifofi na yanda da kun ganne kun tsanni ne fiye da yanda ka san ɗan da ka haifa ce to ku daina duk wani kame kame ku yi imani da sai wani ana kiran shi nu'aym da nu'aimu ibn am da kuma al-harith sai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wai kai ya muhammad wane ne ne allanka wani addini ne kai kai imani da shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni na imani da addinin musulunci ina yi imani da addinin musulunci wane tafka farki kake ka yace tafarkin ba eh, kakana annabi ibrahim shine wanda tafarkin annabi ibrahim ne shine bauta wa Allah shi kadai da barin shirka shine alhanifiya shine eh, addinin da annabi ibrahim ya rayu akai da akidan da ya rayu akai sai suka ce musu sai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ai annabi ibrahim ba musulmi ba ba yahude ne shi kuma aƙidan yahudiya ne aƙidan yahudu ne yake kai sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ce ƙarya kuke yi idan kuna da hujja ku ɗauko a tauran naku mu buɗe idan aƙidan annabi ibrahim aƙida ne ta yahudanci ku ɗauko a tauran gashi nan a gabanku mu duba sai suka ki suka ƙi suka suka ƙi dauko shi sai wannan ayan ta sauka alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kuma liyahkuma bainahum a wata riwaya an ce dalilin saukanta an sabu jayayya ne tsakanin musulmi da kuma yahudawa akan waɗansu matsaloli na haddi cewa a musulunci idan mutum ya yi zina ana masa bulala idan kuma ya taɓa yin aure ana jefe shi sai suka samu jayayya da musu tsakaninsu da yahudawa annabi yana jinsu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira yahudawan ya ce ku da kuka ce ƙarya ne babu wannan ku kawo naku a tauran a karanta in babu wannan hukunci suka ƙi kawo a tauran ina fata an gane a wani sa'i kuma aka ce a sun yi jayayya ne akan annabi ibrahim annabi ibrahim na waye ne yahuda su ce annabi ibrahim nasu ne a aƙidansu ya rayu kuma akan aƙidansu ya mutu kiristoci suka ce ƙarya ne annabi ibrahim namu ne kirista ne kuma akan kiristiyaniti ya mutu musulmai suna ce karya ne annabi ibrahimu namu ne musulmi ne tsantsa mai mika wuya ga Allah wanda bai haɗa Allah da wani a rayuwansa ba kuma a haƙidan tauhidi da menene da faɗa da shirka ya mutu ina fata an gane ko to duk wanda ka kawo in ka ɗauka yayi shine dalilin sa wannan suka ce akan musulunci ne su ce musulunci fi. waɗannan su ce yahudanci ya fi duka dai annabi sallallahu alaihi sallama ya dai kira yahudawan in ma wannan ka faɗa ko wancan ko wannan ɗin an dai kira yahudan aka ce to duk abin da suka ce ba haka ba su kawo tauran su buɗe su karanta za su samu hujjoji za a provin musu ta ka musu hujjoji daga littafinsu sai suka yi kwana suka gudu suka ƙi suka yi dojin suka tafi shine sai Allah ya saukar da wannan aya mai albarka yace alam tara ya kai mai sauraro ko ya kai mai karatu ko ya kai musulmi ko ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam shin baka ji baka ga waɗannan da ilal ladina utu nasiban wanda aka ba su wani rabo wani shiya minal kitabi daga littafin at-taura kune yahuda kenan wanda aka ba su at-taura ba ka ga yud'auna ila kitabillahi an kira su zuwa ga shi at-tauran da aka ba su din liyahkuma bainahum domin at-tauran yayi hukunci a tsakaninsu bisa saɓani da musun da suke yi musu ake yi ko aka ce a kawo at-tauran nasu za a nuna musu hujjoji a taura zai hukunci me suka me ya faru liyahkuma bainahum aka ce suka at-tauran domin a musu hukunci a ga wane ne mai gaskiya wane ne mai ƙarya sun mai yata walla fariqun minhum sai su juya baya su gudu Allah ce wa suna masu bijirewa me yasa suke ƙi suke bijirewa me yasa suke takama da cewa su suna nan akan wannan aqidan ba za su musulunta ba Allah ce zalika abinda ke sanya su wannan wautan Shi ne eh, believing imanin da suke da shi har suke cewa kalulanta masanan naru mu ko mun je kiyama ma lanta masanan naru wuta ba za ta kona mu ba ba za a mana azaba da wuta ba ba za a samu a jahannama ba domin na hannu nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu yaya ne na Allah kuma masoya ne na Allah ta ya za a yi yayan Allah kuma masoyan Allah a sasu a jahannama mu lanta masanan naru kuta ma ba za ta kona mu ba in dai har an ce ma za a kona mu din let azum ma za a samu a jahannama to in dai har ma za a samu a naman to illa ayyaman ma'adudatin kawai wutan kawai na yan kwanaki za mu yi a jahannaman a fiddo mu 40 days suka ce kawai dan ta masana naru illa ayyaman ma'adudatin a can baya a suratul baqara ma idan baku manta ba suka ce wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda qul attakhastum inda allahi ahadan ko am taquluna ala allahi ma la ta'lamun shin ku yi alƙawari da Allah ne a can domin hujjansu na cewa kawai ko ma za a kona sun kawai na 40 days ne kawai na kwana 40 ne suka ce wannan kwana 40 din su sun sani su ne 'yan kwanakin da suka bauta wa gunki lokacin da annabi musa ya je ganawa da allah na fata an gane ko lokacin da annabi musa ya je gana da allah eh, salasina menene yawman wa fa'atmamnaha bi ashirin fatamma miqatu rabbih arba'ina yawman lokacin da Allah ya kira annabi Musa ce je ya gana da shi ya tafi akan kwana talatin zai yi har ya gawa musu annan ya yi ban kwana da su na tafi zan je in gana da Allah na kwana talatin nan kwana talatin ya gawa musu sai da ya je can kuma sai Allah ya ce bayan talatin in mun ƙara maka goma to kun ga su waɗannan yahudawa mutane ba su san da kwana goma ɗin ba banu isra'ila ƙarin kwana goma ba su san da su ba shi kuma Allah ya yi haka ne hikima ne da farko Allah ya ce annabi Musa kwana 30 zai sai da ya tafi yayin sallama da mutanensa bayan fa sun tsallako kenan an gama da fir'auna an halaka shi wa ha bi ashrin fatamma miqatu rabbih 40 layla sai aka kara wa annabi Musa ga suka ce ina yake to lokacin ne samiri Musa samiri ya fidda ya ya, ya, tattara dukkan abin da suka fito da su na gwalagwalai da kayan Eh, gwalagwalai na kul abun wuya ne sarka ne menene gaba daya ya narkar da su ya fitar musu da dan maraki suka rika bauta dan maraki kawai kafin annabi Musa ya je ya dawo ya bar annabi Haruna ya rika kulawa da su suka fi karfin annabi Harun suka yi barazana maza su kashe shi dama aikin su ne na fata an gane ko to shi ne kwana talatin ba su ga annabi Musa ba suka ci a ah, ai ya kauce ai ya gudu to ina yake talatin da ɗaya shiru talatin da biyu shiru talatin da uku har arba'in to su ne suke cewa laifin da suka san ma sun yi ma in ma da za a azabtar da su ɗin ne wannan 40 days ɗin nan da annabi Musa ya je gana da Allah suka bauta wa gunki within waɗannan kwanakin to in ma da za a musu azaba na kwana arba'in ne azabar ta kwana arba'in ne ina fata an gane ko azabar ta kwana arba'in za a musu shine nan ta masanan naru illa ayyaman ma'adudatin shine arba'una yawman din Allah ce wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun irin waɗannan kirkire kirkiren su da kararrai da suke kirkirowa shine ya ruɗe su suka riki suke riko da addinin nan nasu anan sun ce nahnu abna'ullahi ne mu ƴaƴan Allah ne wa ahibba'uhu masoyan Allah ne ina fata an gane ko ko suka ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan ba mai shiga aljanna sai ba yahude ina fata an gane ko kiristoci suka ce ƙaryan ku dama abokan fadi suka ce auna sara ba ko kuma kirista ba ina fata an gane ko to haka kullum Allah ya ce wa gharrahum fi dinim abunda ya ruɗe su ya hana su shigowa musulunci shine irin wannan maganganu da kirkire-kirkiren da suka yi suke yi na cewa su ne ƴaƴan Allah su ne mafifita su ne zababbun Allah su ne ƴan aljanna su ne aka yi aljanna domin su in ma ma da za a ma azabtar da su din to duk bai wuce kwana 40 ba Allah ce wannan shi ya rude su ya disivin nasu suka ki musulunta fa kaifa idza jama'anahum Allah ce to ya za su kasance a wani irin hali za su samu kansu idza jama'anahum aranda muka tada su daga kaburbura akayi tashin alkiyama jama'anahum muka tara su muka tara su muka tara su liyaumin ga wata ranar da larai ba fihi babu tantama babu shakka babu kokonto ka zuwan ranan shine ranar tashin kiyama wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat sannan musakanta ma kowace rai abinda ta aikata na sharri na na, kafurci na kashe annabawa na kashe malamai da masu umurni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki da masu umarni da adalci me za su ce a ranar da muka tada su suka ga tulin zunubin wannan ayyukan da suka yi me za su ce a wane yanayi ne za ka gansu Allah ce wahum la ba za mu zalunce su ba ba za mu zalince mutum ba bi ma'ana yayi laifi mu tawaye ko mu masa abinda mu mu kara masa wani zunubin da bai yi ba Allah ce ba mu zalince za mu ba su sakamakon ayyukansu cikakke za su zo su tarar da shi kamar Allah maɗaukakin sarki yana cewa ha da za ka zo ka ga irin halin da za su kasance da za ka zo ka ga ranar da ido zai rena fata da za ka zo ka ga ranar ƙarshen kuri shine ranar da za su zo su samu zunuban tuli tuli tuli tuli tuli kawai kuma suka tabbatar ga wuta za su kawai ka zo ka ga ɗimaucewa zo ka ga tashin hankali in ji Allah subhanahu wa ta'ala to waɗansu abun da yake hana su musuluncin yake hana su imanin saboda ana so a yi mulki a mulki jama'a saboda fa idan suka musulunta kowa ya sake mukami ga dama irin dokoki na zalunci na shugabanni ko sarakuna na azzalimai wanda suke halaka mutane haka kawai daga ran da fa mutum ya musulunta yanzu musulunci ne fa zai rika baka umurni kana bi to yawanci abun da ke hana su musulunta ko kaga dalilin da yasa mutum ke kafurcewa saboda son mulki zukumu a zamaninmu za ka samu musulmi gashi nan saboda neman mukami wani neman gwamna wani neman shugabancin ƙasa wani neman director wani yaje yana so ya zamanto senator wani yana so ya zamanto dan eh, house of rep wani yana so ya zamanto minista, je kaga kaga yanda musulmi yake furta kalmomin riddama bai sani ba da yake shi eh, eh, daƙiƙi dakiki ne bai da ilimin addini ka ji mutum yana furta kalmomi na ɓatanci ga musulunci haka za ka ji yana ya kalli musulmi ce ɗan ta'adda ne in aka zaɓe shi ɗan ta'adda ne yan fundamentalist ne ɗan kaza ne ɗan ka ne ka ji mutum yana furta kalmomi ba irin furta wannan kalmomin ma zai iya sa a kashe malami ma saboda malamin bai goyon bayan irin ra'ayin shi kuma ya ce a yi hankali da shi bayan wannan mashirman zai zo a zaunar da shi a nuna masa ga waɗansu bokaye mutum wajen bakwai sai ya je gun kowa ya yi mu baya'a ya gaishe shi ya ba shi abin da zai tukuna wani a sa shi kawai ya ya mance da ƙur'ani ya taka ƙur'ani ya wanka da jin duk irin waɗannan abubuwa ana yin su wani gun zai zai iya zuwa ma a ce yayi tsirara kawai ya je wani kogo zai ga wani malami a tsiraran zashi ya je kuma ya ga bokan ya zo ya ce masa a Allah nakan ya kasa ne ka zo nan to ka samu an gama wallahi akwai masu faɗan wa wallahi mun baka ka samu akwai wani babban wanda ya nemi siyasa ya nemi gwamna da ya je ga irin abun da ake sa shi ai sai ya ce yana ɗan zazzabi da Allah bari ya je abu ai da yo hayan jirgi ya garzayo a guje ya da ya sun shi ya ce malam me Allah bai bani ba me Allah bai bani ba na rufin asiri ka san duk wanda ya fito neman gwamna kan ka san lalle ya aje wani abu to ya ce me malam me Allah bai bani ba ya ce wallahi akwai wani ƙungurumin daji da suka shiga ya ce mutumin a tsirara suka tame shi kamar wani ɗan bente ne ɗan fata-fata cikin wani kogo cikin tsaunuka cikin duwatsu a ɗaya daga cikin jihohin nan ƙasan aka je je gaida shi a tuɗe same shi sannan da ya zo farko da ya samu number one ɗin wani ƙyalle aka ajiye masa Yace ce ka zo ne eh, ya ce mun baka wai ya zagaye kyallen ya zagaye shi ya zagaye shi so nawa uhu sannan menene menene to da yake mutum ne mai aƙida Allah ubangi yadda da shi mutum mai aƙida ni na san shi sai ya yi abu ne ce to tun da yanzu ya zo kuma akwai gajiya da ɗan bacci-bacci insha Allah gobe zai zo ya gana da shi ɗin su tattauna duk aka waɗannan abubuwa ai da ya samu ya sila ne yake gas ce a die minute malam a die minute in rabu da imani na shekaru na nawa akwai abinda zan ci har iya rayuwa ta jikokina har iya rayuwarsu akwai ban da matsalan muhalli ban da matsalan abin hawa don ban da matsalan kaza kaza kaza kaza sai ku zo yi shirka kawai to wannan kaɗan ne Zaidun min faidin ne kaɗan ne daga cikin abubuwa masu yawa in ka ji su to sai ka ga musulmi ya kafirta waɗansu kuma da suke waje ɗin kafiran dama irin wannan mulkin ba za su shiga ba shine ake so a san me mulkin kuma waye ne mai bada mulkin ma kulka gaya musu ya muhammad masu irin wannan ta'asar masu irin wannan kafurcin da shirka ka ce musu allahumma malikul mulki mulkin dan fa a hannun allah yake Allah nan da kuka kafurce masa don son mulki to a hannun shi fa yake ai inda in kana son abun hannun Allah ai matso Allah zaka yi ko ta hannan da'a da biyayya da masa ladabi da ibada da menene sai ka zo ya baka amma sai da ka bar Allah ka gudu ka koma ma shedan kuma kace wai a abun da ke hannun Allah kake so to ka gaya musu Allahu shi Allah Allahumma malikal mulki ya Allah kai ne mamallakin mulki kuma tu'til mulka man tasha in Allah ya rubuta zai baka ba sai ka je gun boka ba ba sai ka taka Qur'ani ba ba sai ka sai da addinin ka ba a'a zai ba mulkin ga wanda ya ga dama ne ko da wani ko ba wani in Allah kaddara ka samu za ka samu kana da godfather ka da godfather kana da kudi ka da kudi in Allah ya rubuta za ka samu za ka samu yanzu gwamnoni nawa ne muka san Allah ya ba su ba tare da sun kashe kobonsu ba babu su a tare da mu bai faru a Najeriya ba nawa ne posta na campaign bai kashe ba cc bai kashe ba Allah ya ba shi mulki Allah ya ba su mulki a waɗansu jihohi sisi ba a kashe ba kamfen ba a fita ba Allah ya ɗauka ya ba su to ka dogara ga Allah in za ka nemi abu a wajen Allah ka dogara da shi ka neme shi ta hanyar tsarkakakkiya tsaftatacciya da Allah yake so Allah zai ɗauko ya baka ko a cikin ruwan sanyi kawai tu'til mulka man tasha'u kai ne mai bada mulki ya Allah ga wanda kake so wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u ka zaro mulkin ka kwato shi daga hannu wanda ka ga dama an kwace shi a hannu waɗansu shugabannin ƙasa an ba ma waɗansu an kwace shi a hannu waɗansu gwamnoni an ba wa waɗansu ba Allah ya yi wannan akwai wata matsala babu to wanda suke disassociating kansu suke raba kansu da musulunci idan za su nemi mulki wai su suna neman ɗaukaka suna nema amerika ta yadda da su turawan ah, yamma su yadda da su ana son a yadda da su kafirai su yadda da su saboda shi na farko ba dan boko haram bane na farko ba terrorist bane na farko ba fundamentalist bane na farko ba dan alkaida bane na farko kaza kaza duk wani abu na musulunci sai mutun ya ne sance shi wai in yana so ya nemi ya nemi mukami ko ya nemi wani abin nan sai ya raba kanshi da musulunci to shine Allah a wata aya ce ayabtaguna humul izzata yanzu wai gun waɗannan kuke neman ɗaukaka da daraja gun waɗannan mashaya giya maciya aladu akhbathu khalqillah eh su ne wai musulmi wai zai nemi daraja da burgewa a gaban waɗannan to in izza ne da girma da daraja ake nema wato izzu man tasha'u Allah kai ne mai daraja mai ɗaukaka wanda kaga dama wato zillu man tasha'u ko kai ne mai kaskantar da wanda ka ga dama ya Allah biyadika alkhairu kai ba ma mulki ba duk wani alkhairi yana hannunka ya Allah duk abinda ake nema ana alkhairi in dai alkhairi ne yana hannunka ya Allah innaka ya Allah din kai ya Allah din nan ala kulli shay'in a bisa dukkan komai qadirun mai iko ne a kansa mai iko ne a kansa dan adam bai da tasiri wajen baka abu ko hana ka abu dan adam bai isa ba dan adam bai da hannu wajen dara ɗaukaka ka ko kaskantar da kai bai da shi dan adam bai da sai bai da hannu wajen baka mulki ko rashin baka mulki bai da shi bai da shi kawai to ta ya za a yi ma malam ka kafirce wa Allah kuma abinda kake nema din a hannun Allah yake garin ka je ka neme shi sai aka faɗa maka kayi abinda zai fusa ta Allah din kuma fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'amal qulubul lati fi sudur babu shakka ba ido bane ke makancewa a'a zuciya ne da hankali da tunani suke makance ma waɗansu musulman ka sa mutum shekaran shi 60 saura ɗan kaɗan ya mutu da rufin asirin shi yana zaune lami lafiya da ubangijinsa ya yi ibadan shi ya je umran shi ya fito ya yi sallan shi ya yi zakkan shi ya yi sadaka ya je haji ya dawo lami lafiya tsakanin shi da mutane ya gaisa da wani ya gaisa da wancan a girmama shi ya fita a yi sallah da shi a yi jam'i da shi yana ana interacting da shi shekara sittin ko 59 ya shigo kawai mamala ya runtumo wa kanshi wani abu ya dora kawai wa kanshi ya cusa kai ya dauko mulki wai shi zai tsaya mulki zai tsaya fa mulki tun miliyon nawa zai ci a ɗora masa su ko na jaha ko na ƙasa gaba ɗaya a daminid na shekarun shi nan a zo a sashi shirka tsantsan shirka ya rayu da ita ya rika mu'amala da ita don mulkin nan ya zo a haddasa shi gaba tsakanin shi da mutane sun ƙi su shi ƙuri'a sun ƙi su shi kaza a daki wannan a kulle wannan a yi ta gaba da wannan a harbe wannan a kashe wannan duk da alaƙan shi da mutane su tafi ba alaƙa mai kyau kuma ya kasa shigo angonsu ya kashe shigo layinsu da makamantansu Allah wani ya rufa mana asiri sannan ya ɗauki amanan ya kasa a zo kuma gaban Allah ma malan gobe kiyama ga ga amanan jama'a da tilin mutane ga shirka ga wannan ga wannan ga wannan Allah ubangi ya rufa mana asiri ya samu dace na'am amin ya rabbal alamin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am ashe kuma samu karatu wato kamar in service na'am sai dai shekaru na ba su kai na zuwa in service da ba na'am ba da ta karatu ta hanya aka ba da dama je karatu ba gwamnatin ta san kana aikin ba eh. ya bi abin da yake tsari kawai abin da ya san shi ne tsari tsakanin shi da Allah ya bi shi duk wani abin da zai ya san kudin nan ba na halal ba ne yake ci ya kiyaye su kawai kawai wannan babu wata dabara da bai san za zai samu in sabis din ba Allah ya bashi idan ya guje haram kuma Allah ba zai kasa bashi nan gaba ba duk wani abin da aka ce tsari ne ka'ida ne gashi sai ka bi shi sai ya tabbata ka kobo kaza ya halatta a gare ka ka bi shi kawai ka bi shi kawai wannan shine ne ba iya baka shawara akan a ko a'a ba ka je ka duba me ka'idojin me dokokin wannan eh, in service din ya kunsa menene kudin nan sun halatta ba su halatta ba uku kamar yadda wata ta mun tambaya ina jin muna tafsiri wa mata ta ce mun na? kamar yadda wata ta yi tambaya ta ce ta bugo mun waya ta ce ita a yanzu haka tana tana university final year kuma kafin ta gama sai nan da shekara ɗaya kuma yanzu an rubuta sunanta a local government a cewa an ɗauke ta aiki ina fata an gane tun ba ta gama university ba tun ba ta yi applying din ba an rubuta sunanta yanzu an ɗauke ta akan yanzu kowane wata ana ba ta menene albashinta akan an ɗauke ta kawai yanzu ana jiraran da ta gama direct ta zo kawai menene hukuncin cin waɗannan kuɗin na ce me yasa kika tambaya ta ce ba ta natsu ba na ce haka annabi ya ce wani ne yazo ya tambayi manzo Allah ce ya rasulullah me sabo me zunubi yace istafti qalbaka tambayi zuciyanka kawai al ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas yace zunubi shine abinda zuciyanka bai natsu a kansa ba sannan ko baka son mutane su sani to shine tace alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah sisi ba za ta karba ba ko ba za ta abin nan ba to shine ina bayani wata rana muna darasi sai aka ce malam eh ai kai baka sani yanzu duk yawanci haka ake yanzu in mutum director ne ko wani babba ne abun nan yace ƴaƴan shi gaba ɗaya suna cikin vocha na ma'aikata wallahi duk ƴaƴan shi zai zai turo a rika sa su kawai dan shi wani yana karban kaza yana karban kaza yana karban kaza duka suna university wannan yana kaza wannan yana kaza har yaron da yake primary ma ana sa shi a rika turo yace ai baka san abun da ke faruwa nace Allah yace Allah wallahi Allah abun da ke faruwa kenan nace Allah ubangiya ya rufa asiri la rufa asiri wanda yace ina son ba ni kare wannan a akan hikimomi na zai da yasa Allah barkin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ummi yana ummi eh hikimomin da yasa Allah madaukakin sarki ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba da karatu ba domin da ya iya karatu ko rubutu da an ce shi ne ya je rubuta alkur'anin nan akwai ayan da take ce ah, menene eh, eh, eh, ya ce menene idan lartabal mubtilun ayan farkonta auta khuttuhu bi yaminika idan lartabal mubtilun a takaice dai da annabi ya iya rubutu da karatu da an ce shi ne ya je ya zauna ya tsara alkur'anin nan ya rubuta shi tsaf to dukkan laraban kuma sun shaida manzan Allah bai iya rubutu ba kuma bai iya menene ba bai iya abun nan ba daga baya suka ce ai wani ne yake zuwa ya koya masa ƙur'ani lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanul arabiyyun mubin suka ce ai wani ne yake zuwa ya karantar da manzan Allah waɗannan abubuwa na ƙur'anin annabi sai ya ɗauko su sai Allah ya ce musa cikin ƙur'ani inda akwai wanda manzan Allah yake zuwa ya karanta wannan alƙur'anin a gaban shi ko kuma ya koya masa ɗan da balarabe ne saboda shi ƙur'anin da larabci ne to da ya kamata wanda manzan Allah zai koyo abun a wajen shi balarabe ne kuma kun ce ba balarabe ba ne kun ce wani ne ba balarabe ba Allah ce to taya za a yi wanda zai je ya koya masa abun baya jin larabci amma shi kuma ya zo abun kuma a larabci duka zai kame-kame to wannan suna daga cikin manya-manyan hikimomin wanda yake nuna mu'ujiza na alkur'ani da kuma mu'ujiza irin a yanayin da Allah madaukakin sarki ya manzon Allah shi yasa idan aka zo ana revelation ana saukarwa manzon Allah sallama aya jibril yana masa wai kaga manzon Allah yana sauri kawai yana so ya haddace ayoyin sai Allah ma ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahayuhu ka daina gaggawa a lokacin da jibrilu yake saukar maka da qur'ani kai ma kana karanta shi wai don ya zauna ko ko kar ya bata a'a minka wa qur rabbi zidni ilman a wata aya nan cikin suratul insan Allah madaukakin sarki yace eh la ta'jal la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana ka daina gaggawa a lokacin da jibrilu yake saukar maka just ka zauna ka yi paying attention ka zauna ka nasu ka saurara kawai yadda jibrilu yake saukar maka da ayoyin kada ka yi gagga Allah ya ce za mu tara maka ayoyin gaba ɗaya mu yi installing ɗinsu a cikin zuciyanka summa inna alaina bayanaku sannan bayaninsu da fassaransu da tafsirinsu da hukunce-hukuncensu duka za mu tara shi mu shigar da shi zuciyanka kawai sai ka ji manzo Allah yana bayani kai yana bayani yana bayani yana bayani amma yanzu wani haya fito ya ce maka in ka rike wannan ka rike bid'a kana bude qur'ani ai annabin bai iya karatun bane bai iya karatun bane komai automatically Allah ya installing masa kawai kawai sai dai yayi ta bayani yana daga cikin mu'jiza ai ina fata an gane ko mutum yana iya kwarewa ya kware ya kware ya kware ya kware ya baba ya ya ya aje qur'ani ya ja ya fassara wannan falala ne Allah ya masa ni kuma ina cikin waɗanda sai na rike inda Allah ya tsaye da ni alhamdulillah alhamdulillah yawa inda ake so da aiki abinda aka yi da shi a ciki har gobe zan rike kuma in nazo sallah ma wata aya ta gagarun dau qur'ani in rike in karanta in bude mu yi sallah tafi a tafiya sallame a tafi kike na me matsala me matsala yawa in ka zo kafi ni haddan ka iya sai unja bai unce wani kafi ni je a inda baka nan in zai ni kuma yau dauka in bude shikenan alhamdulillah alhamdulillah ala hazihi ni'ima wa fauka kulli dhi ilmin alim Allah ya ɗaukaka wani kan wani wani kan wani wani kan wani inda kake ka yadda da cewa ga inda Allah ya ajiye ka in wani ya zo sama da kai ka yadda ya fi ka shi kenan abu matsala Allah ya albarka wanda ce ta ya nace ya rabu da ita ya rabu da ita kawai kar a ja da iyaye to ya rabu da ita irin yadda sayidina umar yayi yi da ɗanshi abdullahi bin umar sayyidina umar ya nace masa sake matan nan sake matan nan sake yace kai baba ni fa ina son matata ka sake he yaje ya ga manzo Allah a rasulullah ga baba fa ya matsa un sake wanci sake wanci ina fata an gane ko manzo Allah ce sake ta annabi ibrahim ai ya kawo ziyara a makka ko ya tarar da dan shi annabi isma'il baya nan ya tambayi matan yaya kike yace lafiya kalau kaza ka ya kuke ya mai gidan yace ka ai muna cin kwakwa wallahi ina ina irin wannan rayuwar wallahi tallahi kaza kaza kaza yace eh to ina mai gidan baya nan to da Allah idan ya dace ce wani dattijo ya zo tsoho ya zo yace ya balle kofan daki ko ya sake ya canja kofan dakin nan shikenan annabi Ibrahim yana dawa sai eh, annabi Ismail yana dawa sai ya ga alamu alamu dai lallai baban shi ya zo ka san waliyai in suka dira waje annabawa sai ce ba a yi bako ba ke an yi bako wani dattijo tsoho ya zo nan ya gaishe ni ya ce ya muke ya muke na ce muna cikin wahala cikin wahala kaza kaza kaza kaza kaza kaza amma ya ce da Allah dai ya bar sako ya ce idan ka zo ka sake kofan ɗakin nan ka gyara shi <laughs> ce tafi gidanku kawai ba ni ba ki ibrahim ya kawo wata aka kwana biyu baban ya zo ya kuke ya zama kan alhamdulillah alhamdulillah ala ayi hali wallahi mun gode wa Allah zaka zaka zai ce to in mai gida ya zo ki ce wani datti ya zo amma ya rike kofan ɗakin nan da kyau ya ƙara kafa shi inda wata kusa kusa ya duba ya ƙara mai da ita to kaga uba ne ya zo ya ga abin nan yawanci su iyaye akwai abin da suke hangan da ya ba sa hanga ina fata an gane su iyayenmu inna za ka tarar mahaifinka ya yi shekaru da mahaifin yarinya da kake so ka aura ya san kuma mahaifin mahaifin yarinya domin sun yarantuka tare sun tashi tare ya san akwai wani aibi tare da uban wanda kuma zai iya naso ya biyo 'ya'yansa ina fata an gane ko da yake ya sani shi uba ba sai ya ce maka suna da lalura iri kaza ba ka yi avoiding saboda in ya faɗi wannan ya tona asirinsu baby ya san shi amini shi ne menene kawai wani e eh, ban son ka auri yar gidan nan kawai ka biye ma mahaifinka in akwai mai son ka a duk duniyan nan ba wanda ya wuce mahaifinka ya so nagartuwanka ya so alheri ai ƴaƴan da za ka haifa da itan ai ƴaƴan shi ne shi ma yana alfahari da su ran da baka nan ai wajensu shi zai rike su ina fata an gane ko to wani sa'i mu yan ƙananan shekarun nan sai mu ce a'a fa a baba a sallah ne ba ta yi a tana sallah islamiyya ne ba ta yi kaza kaza a tana yi amma ban son ka aure ta sai ya ga maka wani irin ciwo suka gada misali ai idan ya ce maka ai suna da ciwo iri kaza ya yi exposing ɗin sirrinsu kai ma za ka gama wani wani ma zai gama wani har abu ya yadu a gari a ce familin wane ga iri kaza kaza kaza yadda suke ai kaga misali za a rika aibanta su ko abin nan da su saboda haka ni kullum mutum ya yi tawassuli da biyayyen da aka ce mu yi wa iyayenmu ɗin nan mu musu biyayyen akan abin da suke so mu arabu lafiya yawanci wannan rigiman kuma auren fari ne in kai na fari ka zaɓi choice ɗin da mahaifinka yake so yawanci za ka samu ba sa matsa ma a na biyu da na uku da na hudu yawanci na farkon ne da fata Allah ubangi ya samu dace wannan shi ne bai dace ba bai dace ba a sa ka shigo da waɗansu gumakan mutane a cikin masallaci? eh mutum yana sallah yana tsaye tana tsaye a gaban shi ka juyo kan wani yayi wani haka yayi kwalkwabo wai all eyes on me irin waɗannan da su yana sallah ya daga kai haka ga face din mutum kai ne a gaban shi a sahun gaba shi ma wanke yana kallon wannan duka irin waɗannan kayan ma asalin sa su ga musulmi ma yana nuna ma sanin kan gado ne kawai me ma'anan shi ka sa hoton mutum ko ne yana rako wata tana rawa ta rike abin nan eh, Eh, ma'aikata tana rawa ta ta ta tsire kanta amma ka sa rigan kana me abun burgewa wani message ne wannan kake dauke da shi cikin wannan shirme ne irin wannan shirme ne za ka ga akwai abubuwan da da ka sa su na asalin marasa mutunci ne aka san da su ko a american ma in ka je waɗansu marasa gang ɗin marasa mutunci marasa kirki daga ‘yan koken ‘yan cult ‘yan menene ‘yan music ɗan mai duk su ne suke amfani da irin waɗannan riguna waɗansu ma logo ne da simbol ɗin ƙungiyar da yake da cikin shi ne ake mannawa a wannan wajen ina fata an gane a mutunce ma mu bari ma ba ma a kalla ba a mutunce ma musulmi a ce ya ɗauko wannan yasa me ma'anan shi duka bai dace ba irin waɗannan abubuwan gaskiya har ga Allah wannan shi ne Allah saka mata da alkhairi ya biya mata bukatunta Allah ubangi ya biya masa bukatunsa Allah ya yi masa Allah ya albarka mu ma Allah biya mana namu bukatun da wanda ya kawo ƙur'anin da wanda bai kawo ba Allah biya masa da wanda ya turo a masan da wanda bai turo ba Allah biya mana gaba ɗaya da mu da su ɗin gaba ɗaya da biya mana bukatunmu na alkhairi ya kare mu daga dukkan fitina da sharri اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى ونتوصل بصوم رمضان ونتوصل بجلوسنا في هذا المسجد المبارك ونتوصل بالآيات القرآنية التي قرأناها ونتوصل بهذه الأيام الشريفة أيام شهر رمضان نتوصل بها أن يتقبل الله تعالى صالح أعمالنا ونسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو ويقينا من من آه، أسوأ الأخلاق لا يقي سيئها إلا هو نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا اللهم تقبل نفقاتنا وصالح أعمالنا إنك على ذلك لقدير وبالإجابة لجدير يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العالمين العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين